ذاتو با با نقزا با بني نرحمة لكل لك الله تقد هو زام غير دم الله صلى الله عليه وسلم يجي إن حكيته إن شاء الله نعم أنا حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قانب عبد الله بن مسلمة القانب يجي مع المالك أنا حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء بن ابي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول احتياج من ذن الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة ما تم من ذن الله صلى الله عليه وسلم تنافذ الشيوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكسر شيء إذا كان يوم الريح والغيم إن أكسام أكواهي غني أكسام إسكار غوغوة بجرجدي قرب ذلك في وجهه في من كما الله تعالى على مباج الجاد بادائي أنت لي بكل سابع وأقبل وأدبر كما ذا الله يشجع يشجع يزيد يداو باقل سير حنك لي فإذا مطرت سر به إن الله يطوط الدروع سر به كما ذا الله يمرنا يفريتك أنت لي تنزع وذهب عنه ذلك wannan hali na bakin ciki da ɓacin rai da aka samu sai da Allah ya yi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam qalat aisha sai aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take fasa'altuhu faqad nace ya manzo Allah menene yasa in iska ta kado girgije ya hadu hadari ya hadu sai ga ya bace ba ka dole ba ka kai ka je ka dawo ka bina ka ji ka dawo alamar rashin kwanciyar hankali me yasa ne duk sa'an da haka ya faru na ga na kashi da cikin wani hali menene sababin haka fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni khashitu an yakuna azaban sullita ala ummati abin da ya sa kike gane suna shiga cikin wannan hali na rashin kwanciyar hankali in iska ta a girgi da yaro hadari ya haɗu ban sani ba ko azaba ce Allah zai ɗora akan ta. mun gane ko saboda bai san abin da iskan take dauke shi ba amma in iskan aka jirgi da ya yaye Allah ya sauka da ruwa sai ya kullu izara al rahmatan in ruwa ya sauka mun Allah rahma hadihi rahma hadihi rahma ai iska da ta kado da da jirgi din na rahma na jin kai iska ce ta jin kai alaw haddathani abu tahir قال أخبرنا ابن وهب قال سميت بن سويد يحدثنا عن عطاء بن أبي رباعي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطفت الريح إن إسكا تيسنني جرجي إسكا تكأو تبقوا بحر يحدو قالت اللهم يا الله مرضي ذلك إني أسألك خيرها ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan iska wa khayra ma fiha da alkhairin da ke cikin iskar abinda take dauke da shi wa khayra ma urjilat bihi da alkhairin abinda aka aiki iskar da shi abu uku kenan ita iskar kanta da alkhairin da ke cikin ta da kuma in ka ga iska ta kado Allah ne ya aike ta za ta je da sako ko na azaba Allah kiyaye ko na rahma ko na ni'ima shi ne manzo Allah sai Allah na roƙe ka alkhairin da ke da ke tare da wannan alkhairin wannan iska da alkhairin da ke cikin ta tare da ita da alkhairin aikin na kai wa a'udhu bika min sharriha ina da matsayi daga gare ka ya Allah ka kare mana sharrin iska wa sharri ma fiha da sharrin da adina ke cikin iska wa sharri ma ukhlat bi da sharrin aikin da aka yi mata shi kana kace wa idza tahayyalat as-sama in sama yayi تغير لونه إذا تحيلت السماء السماء هذا اللي يحدو إكا تكأ اللي يحدو تغير لونه شيء بس كما نقول الله تتنزع كما نقول الله يتنزع وخرج ودخل يشجع باش زمي بيد بعوسي كي جواب باش زمي باش زمي كده يشجع يكتا يجي يداو هم كلي باش كده دم بعد كل إنت تكيد كده وأقبل وأدار فإذا مطرت سرية أو إنواع الزمان sai ka an yaye manzon Allah halin da ke cikin rashin kwanciyar hankali fa arabtu zalika fi wajhi sai na san haka a cikin fuskarsa qalat aisha mana aisha tace fasaltuhu sai da tambayi manzon Allah ya manzon Allah menene ya samu hadari ya hadu girgije iska sai ka buƙaci a cikin wani hali ba ka gode ba ka tsaye fa qala la'allahu ya aisha bisa Allah manzon Allah ya kira ta sai ce ya aisha ya wani akwai girmamawa mun gane ko sai ce ya aisha qala qawmu ad hadawa sun fada falamma ra'awhu aridan mustaqbil قالوا هذا عارض من هذا هو هذا اللي يا أول سنة السماء yana fuskantar makwararar inda ruwa ya tsefa ta zai taru sai ka ce ha za a rubu mai tsin a yadda birgin da zai zai saka mana ruwa bude masa ruwa ha za a rubu mai tsin suna murna da azaba mara falan ma ra'auhu alkinaya fi ra'auhu الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى العذاب. عذاب سوى a أسوى masu, sai kuma da Allah zai saukar da azaba zai saukar alama kamar wani abin alkhairi sai suna cewa haza aridun mumtir wannan jirgin ne da zai saukan kwararo mana da ruwa mun gane ko eh ayat fi Allah baraka da yake wanku aka adin in an anzara qamahu fil aqab farkon magana ma Allah baraka da yake wanku aba adin wanku ay katuna ka ambaci ka tuna a sa'adi dan al'ummar adawa cewa ce yau yaushe cikin rayuwarsa duk aka ɗauki wani zarafi aka ce in an zara kauma lokacin da ya ma al'ummar sa gargaɗi bil ahqaf a inda ake jima al ahqaf tari ne na yashi yashi ta wuya ta kai gaya kamar da Ya yashi ko shi ake jima ahqaf wufur da ke mun gane aka ce wani wuri ne da mutanen arawa mutanen da hudu su bi suka je su je da zango suna to da an an annabi wa'azi ya wa Allah ta wa in anzara bil wa qad min bayni alhali ko masu gargadi sun shuɗe gaban nesa a yi gargadi ya zo shi ma yi bayan sa kuma annaba da suka bayan sa suka zai suka yi ma al'umma su gargadi don ka san cewa ba al'umma ka kaɗai ne yanzu aka saba gargadi mutane ba sa shagaru ba ba yanzu aka fara injilanci ba ba yanzu aka fara cin karfi ba ba yanzu aka fara zalunci ba in an zara kama hudin afkar wa kan halatin nuru min bayni yadayhi wa min khalfihi ma da an zara qaumahu alla ta'budu illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah madaukakin sarki inni akhafu alaikum azab yawmin azim saboda ni ina jin ku tsoron azaba ta wata rana mai girma wata rana mai girma za ta zo akwai azaba yasa ina jin ku tsoro yasa ina son ku bauta wa Allah kadai don ku kwace kanku daga wannan azaba ماذا كان جواب قومه قال قالوا أجدنا لتأتكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إلى الإسلام أجدنا lika a cika na zuwa sai zuwa zuwa sai nan bisa surika na alƙali haka nan don ka jiya ka hana mu bautawa abinda iyaye mu ke bautawa ka hana mu bautawa iyaye mu ko abinda iyaye mu ke bauta maka ba a cinya da mata irin na yin sabbin da tsari biyu to ku kawo mana da azabar da kake mana alƙawari ko da kun gaskiya in kai haka gaskiya kake in da kake kake azabar ku kawo mana ba ce wai ta ajiyar wasu bin azab wani da azab musamman da ke an azab sai ka ne dan kasa ko Allah ba ya k'i ba gaggawa komai li kulli ajalin Allah ya fadda ala Allah li kulli shay'in sabr in Allah ya ce sai bayan shekara ɗaya azab za ta tuba duk ibilancin da suke Allah ba ya ba ya tuba Allah sai ka yi haka da lokaci na kai duk inda ka kai da karfi da zalunci da kai da tsarkar wuri da kai da aure Allah mai kyau sai Allah zai fasa maka yadda ya ga dama akan yasa babu wani abin da zai baka ko ya tsara ta ta tsara maka yasa kullum kake cewa Allahu akbar duk azzalimin duniya kai musu tawaye idan Allah shi ne mafi girma shi kadai kake jin tsoro shi kadai kake bautawa kala sai ce innama al-ilmu inda Allah ai ilmin sanin lokacin da azaba zai sauko yana wajen Allah ne ban sani wa uballiku ma ufitu bihi ni ina isa muku abin da aka aiko ne aiko ne aka yi da sai muku bauta wa Allah ba aiko na nuna mun a aiko na min gobe za ku azaba ko jiri ko gata ko yau a'a wannan ba aiki ne abin da aka aiko ne shi zuwa gare ku na kira ku ku kadai ta Allah a cikin bauta ne ku bauta wa Allah shi kadai amma sanin yanzu azaba za ku ko Allah ka. shi a walakin arakum qawlan tajhalun amma na ganin kowa waye da ku da hankali jahilai kuna jawo kan kina ba ku sani ba azaba za ku jawo kan ba Allah ba ya cikin فلما رأوه فكيف جاء ذاكر بأن الله يستوفر لي سوفر هذا يا بجنة أوريس السيدي أسمع يا تفكتي عند مقرار الوحيد مستقبل أوجيته قالوا هذا عارض من ذلنا سنة تمرنا أيوان الجديد لازم تمر وكما لازم تمر كذا هكذا سنة تمرنا أذابا الله يستمر أما الله يستمر أذابا جعل الله منها مثلا أفهم السيدي من إيماتي سيدي يسأل تستجي الله جاء الذي جنا مجي أذابا duk wanda Allah ya dama zai kama shi da azaba yasa duk mai inganci ko mai zalunci sama da ido kyale shi Allah ya kama shi ba ka da yake ya tsaye ya masa ido قالوا هذا عرض ممكن يا أخي بل هو ما استعجلت ai abin da kuke nema a gaggauta a kawo muku ne rihu iska fiha azabun alim akwai azaba ne rabbi a cikin wannan ba wani wakila a cikin تدمر كل شيء من امر ربه تلك ذات روسا ذات تجد ذات رجل ذات كوما اذا كنت تاخر اما فلا بامر حقيقه بامر ربه كيف دك ولا غني افراد الجنه عند كركستا عمل في الدنيا مدينه في غانا في قصه الاربعين دين غدا على تاسي كامل العذاب افتح الله كده حركه ده الامه جيب كده كده كان نتا دك ولا دك احنا الله غدا ما بين عذاب الكتاب والله amma duk da an da lokaci da karfa kare kowa da Allah da ya halice shi inna rabbaka latil sai aka waye gari aka zama fa asbahu la yara illa masakin aw fa asbahu la tara illa masakin sai suka waye gari ba abin da ake gani sai mazauni ga a soko da anan ga wata asu anan ga menene anan ga menene anan ga menene anan duk ga su nan babu su ba alamar su sai duk bayan yake su duk abin da suka fara sai ku zan duk abin da ake alfahari da shi bandana da wajen tsaramai da wajen ajiyar kamai da wajen sojoji da wajen menene da menene baki ɗaya sai aka yi gani babu komai ba alama sai alama kuɗi yake waɗanda kuma kasuna ala yi wasu biyu mafi mai aka rasa mun gani ko ba akbaru kuma yuwa illa masakinuhu sai suka waye gari ba abin da ake gari sai na zaune kai alamomi ake gari babu su da zalunci su Allah ya gama da su iska kadhalika najdi qawma mujrimin Allah ya ce ba mutanen annabi ku kadai ba haka muke saka ma duk wani mujrimi bari ne ko baki har da ko ingila Najeriya sai ko Ghana dan al'ada ko din ko ajari duk wani Allah ya gama haka zai zaba amma inna rabbaka bil mutaqin komai da lokaci kadhalika najdi wannan harafin sarki suka kawo ga mutane hudu yana kafiya yana kafiya sai ne kawo suka amma mujirmai a Najeriya suke a Ghana suke a Amerika suke a Masar suke a Ingila suke a Faransa suke a Jamus suke duk inda suke wanda Allah ya tashi sama su ba wanda yake ka zalika nakil qauman mujrimin to kada ka tsammani cewa wa'annan ai talakawa ne kamar mutanen Najeriya ba su da bincike ba su da kayan yaki ba su da menene da menene ba su da sakataren yaki ba su da ministan tsaro ba su a'a yake wala kad makkanna fi ma in makkanna fi Allah ce na makkara da su a doron kasa ko kuma da adam ba abin da ba a yadda abin da na hore su suna da su kuma aminci suna da karfin siyasa suna da karfin bincike suna da karfin soja suna da komai baki daya Allah ya hore amma ran da Allah ta kama su duk basira suke da su duk basiran da Allah ya ba da zan kadar hanyar da ran da Allah ya tashi kan mutane duk wannan hayaniya da ke gani wallahi tallahi na'urar hajjar nesa ba za ta gani ba masu leken asiri ba za su gaji komai ba masu bincike ba abin da za su gani sannan a za su ba wa ja'alna lahum sam'a na da kunne da kake jin gargadi da wa'azi wa absara da masuna da idanu suke ganin hujjoji مؤكدة ذكى بلغت في حرقا كالحجوج قلت آه، وجعلنا له سمعا مقصر في المسجد سنة سنة لكل أسيري سنة لسي آي اي سنة لسي آي سنة إي سنة لكي بي كي جي بي سنة لبقى إلا ذا أسيري ذا عليكم كما أدلوا كما أدلوا تاكي أما رجع الله يسوق ذا والله تالله بأبيد ذات في كريم wa absaran suna gani suna da na'urar hangen nesa amma ran da Allah zai fitar da azaba wallahi na'ura ba ta komai da kudi da azaba ta wa afida da suka ta masu kankanta ai bincike ai tunane a kashe kuɗi ai research ai menene da menene duk shi daya ga masu leken asiri da masu karantawa su ya za a zarfa ta duniya ya za a amai karya gaskiya gaskiya kariya da masu suka sa su bincika ai kaza ne ai kaza ne sun yi kaza ran da Allah ya kai saukar da azaba duk da Allah ya ba su yi. فبدا يسال كيف إيه؟ ما ابناءهم سمعوه ولا ابصارهم ولا أسئلتهم من شيء اذ كانوا يجهلون بايات الله كما رسولنا من التخيل الله كنا انكار قديم محمد وحاق بهم ما كانوا به يستحدثون abin da suke izgilanci da shi da izgilanci sai ka ka musu ya Allah ya musu azaba da abin da suke a kawo musu ai sun su isa ba wani ita sun ji kuwa karbi da al'adu sun ji kuwa karbi siyasa sun ji kuwa karbi soja sun ji kuwa jinsuke kamar da Allah ta kama su wallahi wallahi duk da ba su da amfani sai mutane ku amfana Allah ya sa'an da sai Allah wa rikin sarki ce wa laqad ahlatna ma hawlakum min al-qura ai ba su kai ba waɗanda suke kusa da kuma da hijira da mu kamar waɗansu Allah ya ai ba halakar da su wa sarrafna ayati la allahum yarji'un muka sarrafa ayati biyu ayoyi alamomi ko za ku gani su hankanka su dawo daga barin kallar su da zari فلولا نصرهم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله اناسا قربان اناسا me ya hada kuma kada su taimaka me ya hada taimaka musu lokacin da azaba ne kan da azaba za ta zo kawancin nato kawancin wato kawancin ina da dantekeniya da wane ne da wateke da su wane ne ba wanda zai ke taimaka ma kowa komai ranar a fada cikin Allah Allah ya yi bas dallu an ai waɗanda kuke kawance da su ko ko waɗanda kuke bautawa sun man sun tsada ma'ana ba ba su ba su ba za ku maka muku komai ba sai ka kawo ko ta Allah da su kare wa barika kuku wa ma kanu yaktabu فسأل ذاك آية وإذ صرفنا إليك نفر من ina mu ba wannan aya da abin da ya gabata sai kun ce shari'a tiya ku ce ba alqur'ani tsiya ku ce ga kaza tsiya ba abin da ke gaba ku sai siyasa sai ne ne sai ne ne da ne in aka zo aka ce shari'a ko ya kawo sani ba na ba aka ce zai zabe duk dukiyar da aka bari duniya nan duk da ke har na Najeriya ba kuma duk an ji an yaye kap kap a zo da an mun tsiya an kafa an kafa gwamnati waye kan kafa gwamnati da mun tiya ya tsara ana da duniyar nan aka yi zabe a Amurka aka ce hannu bai a kirga sai kwamfuta aka ce kwamfuta ba iya ba sai hannu to gobe ma ka ce sai da kafa za a kirga aka murda duk abin da za a murda aka yi wa wanda ake so na sa sai ya shiga wajen kasar kwamfuta haka ya shiga a kira rashin sa'a tun da ya hauka wani shiga cikin bala'i ya ke hajjin da alƙuri amma ka tsira ka shiga za su sa kun fi kowa firgita da tsoro a cikin duniya eh, wannan ya faru kan akan wannan ya faru kan akan wannan ya faru za su je su yi afghanistan za su je iraq ba koriya ba mene da mene ne ainihin mutane su kafa hankalin su a tashe ke saboda ba taba shiga cikin kika su sami tsaye da shekara ɗan amma kamar tara tunanin za a bai da cikin ta yi masa shiga yake yasa haka kai ma wa kazalika najjin mujrimi haka duk wanda ya mabu ya nuna karfi ya nuna dabara ya nuna kuɗi ka sani azaba kake jawo maka ka sani bala'i kake jawo maka to in ba shaurare ku ba ba ku damu da shari'a ba ba damu da alqur'ani ba Allah ya ce wa id sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an aljanu sai da kuka suna jin alqur'ani yastami'una al-qur'an suna falamma hadaru qalu

قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي يعني إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا لم تكن صاحبته ولا ولا وأنه تعالى يقول سفيهنا على الله كتفا حتى الجنسي يتقبل القرآن يحدث القرآن بعض العلم يتبع أوكبا بعض الرسول يتبع أوكبا بعض الأمر أوكبا الذيك وإن ذكر راس أوكس من أجل جليل جاتي وإن تركنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن سنة كورا القرآن a ce alqur'ani ba abin wasa bane ba ruwanka da wannan karban alqur'ani kai dai karanta kai aiki da shi ka haddace kai ka haddace kai kai tafsiri kai tajwidi ka ka ga tajwidi Allah mara kuka shi zai kawo da zago suna neman ina kake shawara yace wa in sarafna ilayka nasaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu anfiqu فلما قضي والله الى قومه منزلين قالوا إن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق قبل أن تعيش وإلى طريق المستقيم يا قومنا يا قوت رجما أم الجنودين يا قومنا أجيبوا داعي الله wa amsa kiran mai kira zuwa ga addinin Allah wa aminu bihi ku yi imani da shi da gaskiya da shi me zai faru yaghfir ku min dhunubikum Allah zai gafarta muku dhunubanku wa ku min azabin alim ya kare ku daga azaba mai la yujid da ila da ila فليس بمبلغ في الارض ولا بان تكفر الله بذلك ترك الله سمدا كفاش ما تبين كيف ما يكاد تدار وتدار كفاش ذات الله ذي ان كان ذاك ترد الله ما ذي ان كان ترد الله ما لا لا يقول ذا ذي لا تكفي لك فكيف تك كي ذاك الله بن ذا هذا وليس له من دون اولياء اولئك في ضلال مبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعد خلقه الا بقدر على ويوم واذكر لو كان يغيظ الذين كفروا جاء في جوده وعندك كافر فيه الذين كفروا حكى الذين كفروا كان في مالي بعض في كتاب السنه كتاب كتاب اهل الذين كفروا هو اللي كافر كل اللي يصلي توجد يكون انت تقول انت تقوم عليك اليس هذا بالحق؟ القرآن لما بتيابن السنة لما بتيابن الدين لما بتيابن الشريعة لما بتيابن قالوا لنا وربنا تتيابن ma hukun azaba ba su da su ku dandane azaba saboda kafircin da kuka yi ka ku je Allah sai azaba bayan an baka labarin abin da suka ya ku ka a da wanda ka kalla alqur'ani Allah zai kawo da har azaba a kuke da kuka fara za na azaba wannan da aka kuma a salau kana ka tabbata tsammani ka kana rike da gaskiya sai a san maka sai maka da kake a'a tasbir كما تبرأ للأذن من الرسل ولا تستعجل لهم ليل الجزاوة كأنهم يوم يوم ما يؤذن لم يبقوا إلا ساعة من نهار بلاء وهل يقول لهم بلاغ وهل يقول إلا الصبح كرشمان القيوم قال حدثني هارون بن معروف قال حدثنا ابو عن عمر بن الحارث وهو السند قال وحدثنا ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمر بن الحارث ان ابا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا ما معنى مستجمعا ضاحكا يتي ده سمر من الله ينا داريا قرين عنيا ده الله بقول لك انت هار ادتم كل شيء ما من بندك تسمع كل شيء انك قبول لك انا غير ده بنتبه من فتح حتى اعلن لهوات الله هو جل دعوه والله هي الرحمه الحمراء التي في حلق الانسان إذا إنما كان يتبصر في أن الله أنا مرشي أبين تبصر har suke wa kana idza ra'a ghaiman riha في dalika fi wajhi ya ga girgije ga kimari iska ta ko hadar ya فقالت يا رسول الله قلت يا رسول الله ارى الناس اذا راوا غير فريق اذا سال انت ان يسمى بجلد هذا اللي أبو اللي يسمونه هذا اللي يسمونه هذا اللي يسمونه رجاء أن يكون فيه المطر هذا سنة كيف تدخل ذات أمور سماء وأراك إذا رأيته أردت في وجهك التراجع أما كيف أنت أنت إلى متمرس قال أنت لتباح وشيء ليه قال فقال سيدي يا عائشة ما يؤمنني أن يكون في عذاب وهذه لا مسلمين ميزي لا مسلمين سوى ضاعكم ضاعكم أنا ضاعكم أكم ما تابع تبرع قد أذيب قول بالريح أي أقوى الأمة بأسرة الزرع لإسكة وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض دونه وحيث تقول عذاب لا فوق أما كنا مرة سمعت وهذا عارض من سر وصبر هلنا أبو هذا مثلا إذا حدث الحديث جديد ما نبع جماعي ما نبع بجوا إذا لم يكن نقاش بدي فينا بإن الله يسوف الدنوا أرسل في هذه رحمة هذه رحمة سبب الله ما فيه عذاب على كومي إذكا الله فيه عذاب على جيكي ذلك هم بار يروا سكن كومي كومي الله فيه عذاب على ذلك إذا هو اللي حجي لك كالي في دحل اللي عليك يا أكثر منكم يا الله باب سيريد الصباح والتبدو التأريب السبع هي الريم التي تنشأ من الشرق والزيتون هي الريم التي تنشأ من الزرع استجري فقوى جبل أنا في الجريب الصباح على حد كل يسلم الصلاة جاءت سرية الرسول والجبور ما إكل فكي أروى لك يبقى على حدثنا أبو بكر بن عبد شيبان قال حدثنا قندر عن شعبة قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من الله صلى الله عليه وسلم نوصيك بالصبا الا يا مكين يا من اجي لاستبدل كبوا دبغبر وأولك عاد بالتفور أفحلك أبدا وانا لإسكن لك كبوا بيمنا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه وهو الثالث قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن عمر بن محمد بن عبان الكوفي قال حدثنا عبد يعني بن سليمان كلاهما عن الاعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله كتاب التشريف عزيز كتاب التشريف كركتنا كنا بكره ranar idi yana kuma shi kuma da in mata suna suna kada menene da menene eh fanta harama duk wannan kalmomin fanta harama suna ta karatu sai sai ne a a sai tsara sabu a matsayin da sai gurgure saboda hadisin Aisha sadda nazari sai gurgure ne fanta harama ake tsara sabu ba ya gurgure saboda ya gurgure bai dace ba sai na ina na ya gurgure ainihin kalmar ijtihad واما السائله فلا فلا تتفاوت على المسلمين ان كان بس يجي لقاك ما بلاك sai ga kai ya tashi amma da shi kanka ya tsara rufe ya hakuri ko azzaban ta har kuma ai sai tsawa ta musu da ke da fuska to tsawa tsawa za ka yi da fuska da ido za ka yi da baki amma kun kira ta sai da hannu bai za ka tana baka da kankan ana cewa kusur ana cewa kusur ana ce ma zazzafin wata da rana duk kusufi tsarkaci kusufi na rana kusufi na wata ce kusufi na wata kusufi na rana ce kusufi ya je zazzabin hakan duk da kusufi rani duk abin da ake nufi da kusufi da kusufi shi ne zazzafin wata ko zazzabin rana mun gane ku duk sa'an da kun haka ya faru ya ya za a yi shi da Allah sallallahu alaihi wasallam zai nuna mana yadda ake yi yadda ake sallah in ana neman mun da ake sallah ana neman shari'a ko mun da ake sallah ne yanzu za mu ya ake sallah in Allah in Allah ya sa aka samu zazzabin wata ko rana ya ake yi sallah raka'a nawa ake yi ruku'i nawa ake yi ake yi mun gane ku قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن هشام عن عبده عن عائشة وهو السند قال وحدثنا عبد الله بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه قالت أن تقول عائشة الله يكرمك البدر سقطت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تقول ما لا لا تحسن الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم سأل تجبير صلى يقول يعني الله الله يا أيها الناس ضرب حتى لا نقتل أن أرفع سلانا فوق أرفع سلانا هو أرفع سلانا تجي فوق إذا يضبع تجيبه حاجة بيجي فوق إذا رسيكم حتى تنسى حتى سلانا فوق حتى وضع علامة تجي الله يكون سلانا بايا ما أحبابا جنوب الله تجيني في النظر أعظم عليه أو الله الله يا أيها مو غالي يصلي أطال القيامة جدا من الله في الصلاة ينا سمع في قوة التيوم ثم ركع هل تقع في الشيطان تعرف ثم يوقف صلاته ركع ركع لك ركع بالأجل ركع بي إذا لم يفعل الله يقصر قوة نبي ونبي هل قوة يحترى الفاتحة الرسولة في أي وقوة في أرض الوقوة في كم أي كراتي في أباك الوقوة في أرض الوقوة فأنا في أبيك الجنة أي جنة أبو أي جنة مع أن أكلات ركعة في أي حق ركعة لك نعم ركوع إلى والتجارة نوع بيد التجارة بيد mun gane ko ko ko a ai Allahu akbar a karanta fatiha a karanta sura sai a ruku a tsawaita a tsago daikin a sake komawa a tsawaita a tsago a sake komawa a tsawaita sa'annan a tsago uku ina ba sannan ai sujada a tsago ai sujada sa'annan a taso sa'annan kuma a sake mamaita ka a tafi haka ruku ina kenan ko ko a ayi Allah kuma aka da fatiha da sura sana ayi ku atabu a kuma a atabu ta kuma wa atabu ta an kuma ku ko sana ayi ko atabu ayi jira a atabu da atabu kuma ayi ko ko ita da biyu ko ibi ko ko ibi ko ko ko uku ko ko ina ko ko biyu ka ko ko mana ko ke rabba ne ko ko a ta ta ko ko uku da bi uku kaka ashir ke ko ka ta ko ko ko ka ta ko ko ko ita ko ke amma su da ka ma ne mun gane duk sa'an aka ce mun ga masallar a da karfe da shakka Allahu akbar sai ka karatu aka ce sawa an sanin dare ko rana bayyana karatu da ai wai tsara da kace in na bata ne cikin dare bayyana karatu da ai in rana da rana sai a boye karatu sawa an ka bayyana da dare ko boye da rana ko ka bayyana da dare da rana duk sallah ta yi abinda ake so ka san kowace a daya za ka yi ko ko so ko so ko so in kai ko so ko raka'a daya raka'a ko ko yau ke zaka yi ko ko ka kana raka'a da aka tsaya daga ta ko ko so ko raka'a ركعة دو في رجل نعبس سبع وركعة هو ركعة ركعة دو ركوع إلى وجه نعبس سلم سلم سعيد أنا جل من سكر سعيد عن سعيد إنشاء من قال كوف أدري أنا عائشة قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيامة جدا إن الله يستوي واحد ثم تعالى يركوش فأطال الركوع يقوي جدا ثم رفع رأسه فأطال القيامة جدا وهو من القيام الأول ثم رفع فأطال الركوع جدا وهو من الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيامة وهو من القيام الأول ثم رفع فأطال الركوع وهو من الركوع الأول ثم رفع راسه فقام فاقام القيامه وهو دون القيام الاول ثم ركع فاعدل الركوع وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجدت الشمس kiran da Allah ya rubu ne فأصاب الناس بينما خلى جمع في كتب كتب إذا جلست في في كتب أنت في أحد أنت في جلال في كتب أحد في كتب أحد في كتب أحد في رجل كتب أحد في فحمد الله وأثنى عليه كتب في hukun في kuka sai في في Allah في gode ma Allah في yi في كتب ne ka yi kuma في na ce innal hamdalillahi كتب في كتب wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu في nastaghfiruhu الحمد لله رب العالمين فحمد الله واثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله رانا دوتا سنة سنة ألا مؤمن ألا نقف في سجي وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته <coughs> رانا دوتا ما سيد الزبيب من أنا بطيام الزبيب لا أنا لا يجب suna da hiriya suna cewa kai da zaka an samu cikin cikin wannan da rana ko ta mutuwar da baya ya yi ko ya mutu kuma da aka zo ranar da wannan abin ya faru sai aka yi lafiya ranar Ibrahim bin Abdul ya sai aka yi faru dan da sai ai abin da aka yi haka saboda Rasul Ibrahim bin Abdul kuma dan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gyara mutane akida sai ce amma ba'du rana da wata ba ta yin da saboda wani yaro ko wani yaro فإذا رأيتموها فقدموا إن كنت ذاك يا في قدرك واتقوا الله خروج الله وصلوا في صلاة وتصدقوا في صدقة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا الأمة محمد ما المعني بالأمة هنا أمة الدعوة أو أمة الإجابة أمة الإجابة بدليل أن هذا في الصلاة أليس كذلك؟ يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تجمع أمته إطلاق الأمة النبي صلى الله عليه وسلم باب وجه الله يشريك بجد باب زيادة من قبل idan musulmi ya yi zaku musulma ta yi zaku Allah ba ya saka يا أمة محمد يا أبو أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت الله لو تعلمون ما أعلم دا كنت abin da na sani na alamomi na Allah wa sarki da azaba da kar da kowa Allah wa sarki da ba kai ku kafira wala da ku kalila da ku kun ku ya da ya kuwa ala shawara hal balla na isa da kuma da da وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام الغروة بهذا الإسناد وزاد ثم قال ومن لا شيء حديث أما بعد ما يخفى فإن الشمس والقمر من آيات الله بد اليهود وقال أيضا ثم رفع يديه سيدك فقال اللهم هل بلغت صلى الله عليه وسلم قال حدثني حرملة بن أولا الواية أن يركع في إلى كون ركع ركوع إلى قال حدثني بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس وأول سند قال وحدثني أبو أبو طاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا أبو وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قرة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن من الله صلى الله عليه وسلم رانا سايد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد كما قال الله يكتبه على قبلك فقام سيد سيدنا وكبر يكبر وقف الناس ورحم بنت اهل بيت قربان وحل في الله سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءه طويله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر او ثم كبر ثم يكبر فركع ركوعا طويلا يوم يلي او ثم عمر راسه كان يده فقال قد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قرأ قام قد قرا قراءة طويلة في أدنى من القراءة الأولى يقرأ في كافي سوى النظر ثم كيف تنفقه ثم كبر فرفع ركوعا طويلا سأل يكبر يركوع لطو هو أدنى من الركوع الأول أما بيقوى ثاني ركوع الفرقوبة ثم قال أنت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد عن سيد الله هل يقول أنت مؤمن إلى الثلاثين الشركة أتبعتين طيب. ولم يذكره الطاهر ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حدثت من أربع ركعات وأربع سجدات هل هذا سامون كوي بلاهو سجدة بلاهو ما نعرف كوي بلاهو ما نعرف أبيجنا ركعة دون كوي بلاهو سجدة يبدأ في حقه وانزلت الشمس في الله يا يسلمنا في الفلسفة قبل أن ينصر ينصرف ثم من الله يجمع ثم قال لأن الله يتاج فأتى الناس في عليه فأثنى على الله بما هو عنه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته ألا قايوين ألا مؤمنين ألا مؤمنين ألا غير مؤمنين بس هذا الزبير يا رأيك يا مؤمن فإذا رأيتموه إن كنت فإذا رأيتموها إن كنت بتزور في غانا كل فافزعوا للثلاث قال ذهب فشكى حديث الصلاة وقال أيضا فصلوا في بالله حتى يبرد الله أوضه قال الله يا ابن علي لا تقل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء يبيك إذا أعيدوا كتلك صلى الله عليه ما بكتب ولا أدب لأتنك القول في هذه فأرغان أجل القيامة بعد الجنة بعوزة ما بعد الجنة ما بعد الجنة ما بعد الجنة ما بعد الجنة ما بعد الجنة ما ذلك أعاذ الله من ذلك حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قسطا من الجنة إلى حيث جعلته قصاد الجنة يتي وقفه وقالها جيب وقالها والحب لدول أبنى إلى مجري قلت فاقوها يكون الجنة وقال تلك لك هو مقوى الدنيا دانا تلك لك هو بالدنيا راسه يتي حق على جبتا نعم وأما في حد نادي كذا وقال المرادين أتقدم ولقد رأيت جهنم ya mu ba ku hasibu a ba'dan yace na ga jahannam wa ina da wannan umma kira aiki mai ta akan lokacin da kana ta da bai ta da na gani wannan hade wannan na ta da bai a ce inda ake alheri ga addu'a ake inda ake shari'a azaba ga da bai mun gane ko ورأيت الجبل بحي ما زوجت من جهنم أنا من بحي وهو الذي استجاب الطوائفين فصل لتوزيد ورأيت وما أيضا غير تحكيم كثير كيف يكون لتوزيد البدعة إذا لا زوجت الشوكة إذا أسياري أكد الرسول صلى الله عليه وسلم البدعة أبو أنا دول من صرف له سيئة فرد بها ومن من أمر لا يوم القيامة إذا أقول كذا الرسول صلى الله عليه وسلم a zo a koyi wallahi kana rayu ko kana kana rayu ko kana cikin bari ana nan ana cikin ana ana cikin ke wani kana cikin kamar ina ba da zaka iya musu waya ko magana zaka ce jin da kowa kowa ya ji Allah amma babu ba zai taba yi ba وانتهى حديث ابي طاهر الى قوله فابدأوا للصلاة ولم يكن ما بعده قال وحدثنا محمد بن هلال الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال الاوزاعي ابو عمر وغيره سمعت من اشهاب الزهريه يخبر عن عمر عن عائشه ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا والروايه يسال أن لا الا اكمل يقوم الصلاة جامعة ملائكة الصلاة أكثر الصلاة جامعة الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم إيه الى صلى جباء جباء فكبر وصلى اربع ركعات في ركعتين في ركوع الله في ركعه ما نقول ركعه ركوع بوكينا واربع سجدات تكبر الله كما في سجداتك في ركعه قال حدثنا محمد بن ميران قال حدثنا وليد بن مسلم قال اخبرنا عبد الرحمن بن نمير انه سمعت في هذا يخبر عنه فسمعت عطاء يقول سمعت عباد بن عمر يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي عائشة صلى الله عليه فقام قياما شديدا الله يقوم قائما ثم يركع ثم يكون قائما ثم يركع ثم يكون قائما ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات واربع سجدات ركعة دي a cikin ruku'i guda nan uku ma'ana wasu aka ku ɗaya ruku'i wasu aka bi ɗaya ruku'i uku ma'ana ruku'i raka su shi da shi فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده يكي ألاموني من ألاموني الله يكي سورة الدبايل كده قداما فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينتليها إن أكدت الزبيران أكون وتا أمت الله أي صلى أروك الله فر الله يا قال وحدثني غسان غسان الهتمائي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن عطاء بن ابي رباع عن عبيد بن امير عن عائشه ان النبي صلى ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات واربع سجدات يا سيدي صلى معنا ركوع الشده اشكر سجدات معنا hudu mara kowace raka ayyuku باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخصوم اتباد بيزونا da عذاب القبر في صلاة الخصوم قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال أن يحيى عن أمرك أن يهودية أتت عائشة تسألها وتبع يهودية تزوجنا أنا عائشة تناكم تنبيل فقالت لي عاذك الله من عذاب القبر ويهودية تزوجت من أنا عائشة الله يكيه عذاب القبر قالت عائشة فقلت يا رسول الله ما يبغي تصبر أهل الكتاب لتذكر في الكتاب يقول هذا من قبل إذا ما لا تيم غنى من عائشة إن شاء الله كاره كذا قبل الكتاب قبل ما أنا عايز تيجي يقول لنا قالت يا ما الله كذا قبل الكتاب يعذب الناس في القبور أنا أود أن أذاب على الكتاب قالت أمرت فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائزا بالله لما سأل الله يبينا لمن طلب الله ولم ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة المرتبة ثم أن أرجعه أبر فخطفت الشمس قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد لا أكثر منذ الجرانة في نسوة الإنسان السماء فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرتبه الدجا إلى مصلاه ومن الله يدعو يدعو إني يدعوك في الأبعاد والساعة سيجي أو جنبه يسلم إني كان صلى الله الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه ومن الله يقيا ومتى كيف مبايعته قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال اني قد رايتكم تفتنون في قبور كفتنه الدجال كما الله يقول نازل انا ايضا سنه عذاب في قبل الزمن فتنه من الدجال الله يقال قالت عمرة فسمعت عائشة تقول كثير في سينة على عائشة أنا فرشوا فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول جوال من لوكة بايا هكتين نجم الله صلى الله عليه وسلم يتعوض من عذاب النار وعذاب القبر من الله يلا صلى الله عليه وسلم اللهم من أعوذ من عذاب النار ومن عذاب القبر yana wannan mun gane uku قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وهو وحول السند قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن بن سعيد في هذا الاسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار باب اللي يقول بيان أبن أكرمنا أبن من الله يغني يرى يتسلم الكسوف مع الأمر الجنة جعل الله من أهلها جعل أمر موسى أعاذنا الله منها قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل الاولياء عن سفيان الدستوائي قال حدثنا أبو جبير عن جابر بن عبد الله قال كتفت الشمس على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرب وكان أيقنا من ذاك في أكثر مو أتسدرانا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه لمن الله لما تحبن صلى فأطال القيامة فاستويت أيها حتى جعلوا يحرون أرض والنبي ثم فأطال ثم رفع فأصال ثم ركع فأصال ثم رفع فأصال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك فصالت أربع ركعات وأربع سجدات من قالكو ثم قال إنه غير علي كل شيء طول دون زمان بايا زمان سيدي أنونا من جد أبن الله كتب أجي الجنة بوكا وين يوزن الجنة أنونا من وين يوزن بوكا أنونا فعرضت علي الجنة لأكلنا من الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه هارنسونا أو كنون أنا أنهي أي بقوت الصلاة هو الأمر الجنة فيها المنادي حبا لا يا كيفين حكونا كهو مدينة وأرد علي النار أفق من هنا من وجه جهنم الله يكيئهم فرأيت في امرأة من بني إسرائيل تعذب فيه الرجل لها aka nuna min wutar jahannama sai na ga wata mace cikin bani isra'ila ana mata azaba su da magi ta kama magi ta kaure ba ta ba magi abinci ba ba ta tafi magi da zai tafi ciyayi a zai tafi abinci ba rabatatta faramta cikinta ta kama ta ta kaure ta ba ta ci da ita ba ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض كل ما تحكيت تجد تأكل من خشاش الأرض magi dan Allah addinin da yake an yi ma mutum azaba saboda magi ya canwa magi ya azaba ta ai masa azaba dan Allah ake wa zuwa ne ta azaba an ji ta addinin da yake in za ka yanka dabba ma dabba ce ka sauta Allah ya raka izini ka yanka ka shiga ji daɗi amma wai za ka raba dabba da rasa ma ka tausaya mata wai za ka tafi fa ahsinul qibla wal yushid ahadukum shafratahu wal yuhda bihatahu addinin da yake ayi haka dan Allah a ne shi da ta'addanci la wallahi kariya ta yi addinin musulunci babu ta'addanci in ya zamana mace ta ɗaure mage ba ta ba ta abinci ba ta baka da yinwa ina ga waɗanda suke sa mutane aiki su hana su alhaki su su bar su ke talauci su bar su ke kaskan su bar su ke azaba mutum yana da haƙƙin sa ba a bashi ba tun kuɗin na da daraja sai ya sha wahala sa'an nan lokacin da za a zo a bashi darajar kuɗin ya ƙara ba komai da saboda shagabanni ko a sa cikin dangi ya kwana cikin shi zai samu ɗin da zai biya bukatar sarki da masu tsarkakan ban da tunanin bakin mutum yau shi bakin mutum ke hankali yau da kake tunanin cewa wai Allah ya yi rayuwa nan don kai da matarka da iyayenka ku yi ku ji daɗi ne kawai don Allah lokacin zabe ne da kai da matarka da iyayenka ku je ku sa ku sa ma kuri'a mu gani zaka sai da kuri'a wa al'umma jama'a to a sai a ba kowa an bar kowa ya waye gari ba shi da mutunci a wajen matarka kullum ki yi hakuri ayi hakuri ayi hakuri kana da mutunci wajen matarka kawo abin safi abin rana abin dare shekara ta kai sallah ka tsoro na ka kawo a baya ra ku je kai tsawa gidan ka matar ka taurare ka amma kullum sai ki hakuri sai ka saka je ka samu menene ka ci da kansu sun sun ki hakuri ba biya ba ba biya kai to ba ba biya albashi ba a gobe sai ne kuma kai tsawa ka tashi kace kai ne mai gida kai tsawa sai kai ma dariya ko sai kai ma dariya ko munafikan dariya ko murayi dariya sai kai ma dariya tsawon me za ka yi maka iya kaba da abinci an ba da safe ba kawo ba da rana ba kawo ba da yamma ba to kuma tsani za ta yi to dan Allah muna kafa gwamnati ne dan mu kaskanta da kan ko mu samu karkata ana son a kafa gwamnati ne saboda a yi mutane jagoranci kowa ya iso ya sha so uku ya samu mazauni ya kara mutuncinsa a samu ilimi shi ne mulki duk mulkin da aka kafa ba a kan waɗanda a kare mutane mutuncin addinin jininsu kaza kaza ɗinsu ba wannan ya zama sharholiya wannan gwamnati ya zama a aka ba mulki ba mulki a yi barna aka yi ana kafa gwamnati ne a zara kasa kan adam ɗan Najeriya waye gari shekara goma bai ga an ɗauke mai wuta ko sakan ɗaya ba eh to yanzu Najeriya ta zama Najeriya dan Najeriya sai ɗauka makaranta a yi ilimi a zaune ana zaune wata rana a gaɗan Amurka ko na Ingila yana neman satawa waye shigo shi ma Najeriya samu aiki a ce babu hali kamar da kake neman kasa ta farki a ce babu hali hijirin Najeriya ta zama Najeriya shugaban kasa ran kai da ba haka bane ba ta zaɓe ba ta tafi ta hije ka tafi amma ana mulki ana shugabanci al'umma na wahala cikin kaskanci cikin wahala kowa ya tagayyara malaman makaranta ba albashi yan kasuwa kun yan kwangila babu kuɗi kowa babu kuɗi ina kuɗi ya kasu ina kuɗin najeriya duk shugabancin da za a yi in ba a ɗauki dukiyar Najeriya an gina Najeriya ta ginu ta kafu ta tsaya kafafun ta ɗan Najeriya ya isa ba wallahi tallahi rayuwar ba ta da amfani me kika wani amfani da cikin rayuwa da ake cikin kaskanci cikin wulakanci ba wani zai kwanta gidan cikin kwanciyar hankali da kari motsi hankalin da tashi da kanka tashi to nan kai saboda kar a biyo ba wanda ke samu abin da ina ma nan karin da gida ka fara iyali ba ka iya ba su abinci kuma lafiya ka kuma kana aiki za ka je wajen aiki tun ka hayyan ma kullum za ka zama masa za ka aiki kai da za ka aiki za ka to aiki naka me yake kawo me yake amfana mata ba abinci ba komai ka shiga cikin kaskarci da wulakanci wannan shine gwamnati shine hukuma wajibi ne a kan ɗan Najeriya baki ɗaya da musulman da kirista ɗinsu a dawo a zauna kan teburi a tattauna cewa a tabbatar da cewa Najeriya ɗin nan Allah bai su kaɗai da musulmai kada su rayu a cikin Allah bai su dan kirista kaɗai su rayu a cikin Allah bai su dan are hausa kaɗai su rayu a cikin Allah bai su dan yarba ko ibu Allah ya tsane dan yadda ka ga an samu haka kana arewa yana kudu wannan na kaza yana wannan na bayar wannan na haka za a rayu kuma har wanda Allah zai da azumi to dole kowa ya yarda da rayuwar kowa a dawo yanzu Najeriya alƙibla ake nema mata don Allah wane ne zai jagoranci Najeriya musulmi ya samu haƙƙi sai zauna lafiya kirista ya samu haƙƙin sai zauna lafiya bayar ya samu haƙƙin sai zauna lafiya bahaushe ya samu haƙƙin sai zauna lafiya ibo ya samu haƙƙin sai zauna lafiya maza ya samu haƙƙin sai zauna lafiya mata su samu haƙƙin sai zauna lafiya bayar ya zauna duk inda yake so Najeriya shi ɗan Najeriya ne ne kuɗin sa ba wanda zai kudu shi bahaushe ya zauna duk inda ya zauna Najeriya ya nemi arzikin sa ɗan Najeriya ne ba wanda zai kudu shi ibo ya zauna duk inda ya zauna cikin Najeriya ɗan Najeriya ne ba wanda zai kona masa arziki a zauna kaɗan na a ga shekara biyar goma ana ba wanda ya kona wani arziki sai dai gobara an ta daga Allah wannan shugaba shi ake nema ina ke fito ina ke fito a cikin Najeriya ke bukata shi duk wanda ya san inda wannan shugabanci zai fito ya saba da son zuciya wallahi sai Allah ya tsayar da shi ranar lahira ya ya a yi da son zuciya ya aka yi da son zuciya dan san ranka al'umma ta halaka dan san ranka al'umma ta halaka dole musulmi ya bi cewa ba su kare Allah ya halitta ba a Najeriya dole sai sun ga kirista dole ɗan kirista ke da cewa ba su kare Allah halittu ba a Najeriya dole sai sun ga musulmai dole ba haushe ya cewa akwai bayar da Najeriya dole bayar da cewa akwai ba bahaushe Najeriya dole bayar da haushe akwai ibu ibu ya akwai wani sai a zauna lafiya ga shi yanzu kuna magana na na aiki wace ce ta zo ta faɗa masa akwai azabar kabari wata da yahudiya Allah bari ku sarki ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min ba yadda za a yi a ce Najeriya na an waye gari ba ta kirista ɗaya ba da za a waza yake ba sa ga yi ɗaya dole wannan na nan wannan na nan dole yi haƙuri dole ya haƙuri kowa ya tafi da addinin sa a cikin zaman lafiya ba tashin hankali ba kone-kone ba kashe-kashe su shi kenan wannan shugabanci ake bukata shugabanci da za a samu musulmi ya zauna lafiya kirista ya zauna lafiya bahaushe ya zauna lafiya bayarbe ya zauna lafiya ibo ya zauna lafiya maza su samu su mata samu hakkin su mayan makaranta duk ma'aikaci ya samu hakkin sa ƴan sanda samu hakkin su su yi aikin tsaya ayin daka suna aiki yadda ya kamata su kare lafiyar mutane shugabanci da ake so kenan ina zai fito ina zai fito ina zai fito abin da Najeriya ke fata kenan duk wanda ya ji san zuciyarsa ya saba ma wannan ya tabbatar da cewa wallahi Allah ya tsaya da shirarin daga aljanna duk azaban da al'umma suka ji kana da ruwa a cikin sai Allah ya tsaya da kai kuma kai da kwanciyar hankali har abada duk dukiyar da ka fara duk mulki da ka fara abin da Najeriya ke fata kenan kowa ya kowa ya galabaita to ake duk dukiyar Najeriya a bata cikin Najeriya a jihar Najeriya a gyara wutar lantarki a gyara ruwanka asibiti makarantu zaman lafiya ayyuka sashi dan najeriya ya zama baya bukatar sai je ingila aiki ya fi sai aiki a najeriya a kashe kudi cikin bincike najeriya ya kamata zai ta samu kujerar laki a majalisar ɗinkin duniya amma an ba ta ba har abada ba shi da su man la yamliku ta'ama la yamliku qarar wanda ba shi da abinci yana da fada'aji ba shi da fada'aji قال تناولت من عاصفة فأسرت يدي فقصرت يدي عنه وأرهت علي النار فرأيت في امرأة من بني إسرائيل تعذب في جرة الله ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حجاج الأرض ورأيت أبا ضمامة أمر بن مالك يجول قصبه في ناري نجا أن أمر بن لحي يناجل أن هندين فهو هندين فأسيوط جهنم تبر شيء هو أول من سجد الصوارف وإنهم كانوا يقولون في أي جاهلية تكون سنة فلا جاهلية إن الشمس والقمر لا يقصفان إلا لموت عظيم أي باع سامة الزدوة تكون رانا سيد مسلم وني ضبا وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما ayoyi ne cikin ayoyin Allah Allah yake nuna muku don ku ji tsoronsa fa idza qasafa in aka samu zazzabin rana ko wata fa sallu hatta kan dunya har sai Allah ya yi قال وحدثني أبو قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الاسناد مثله الا انه قال ورايت في النار امراه حميريه سوداء طويله بمقلة امراه من بني اسرائيل سيتي امراه حميريه سوداء طويلة ولم يكن من بني إسرائيل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحول السند قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربات في اللفظ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال انكسفت الشمس في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سيدنا إبراهيم المقدم رسول في أكثر من رانا فقال الناس في مكان إن من كسفت بموت إبراهيم يسكتي أي أبن لي صاحبك مصدرانا إبراهيم المقدم يا رسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات كما قال الله يقول ركوعي ركوعي لا سجد لا سجدة بلا بدأ فقدر ثم قرأ فأعطى للقراءة ثم ركعناه مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم رفعناه مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم رفعناه مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر في السجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها باب وتركع سري ركعة فرقتها في أو دركعة دراسة بعدها حكى أتخذ دراسة wa ruku'uhu nahwa min sujudihi ruku'in da bijada kusa da kusa suke wajen tsawaitawa ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه فمن إيه جاد بايك غلق في الصفوف يجلس له بايك واجاد بايك غلق أخذ كسر صفوف حتى انتهينا وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء هل أخرج كي كسر صفوف ثم تقدم وتقدم الناس معه فأنا من زعل يتاكي داو وتمتع نفسك داو في ساعة كثير إن أنا صلى دون أيك دم فيها إن جاد بك أو كلا إن جاد بايك غلق كذا فهو كاتك فهو سلك مكبات مكورة تاكو كوكي كوكي hatta kama fi makanihi kan sarafa hinan sarafa wa qad abat ash-shams sai kafin manzo Allah ga yi da sallah Allah maka shi ya yayi kana ta da wanda kuma fa qala kana fi ya ayyuhan ya ku taron jama'a mutane innama ash-shamsu wal qamaru ayatan min ayati Allah yace tabbas rana da wata alamomi ne na alamomin da Allah ke nuna fushinsa da su وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس رانا دا وتا باسا يزبي دون وان متيامت وقال أبو بكر لموت بشر رواية أبو بكر لا ينكسفان لموت بشر دون أحد يموت فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا إن كنت دا حكا يفعلوا فوقوا يصلى mun ga manzo Allah yake yake ga mutane a gidan in yanzu ne dan ka ya kaza aku aiki kenan karama kenan an samu karama zuwa neman albarka tara kuɗi ne daga manzo Allah ce rana da wata ba kun samu zunubi bane dai Ibrahim ya rasu ba ku fahimci gaskiyar al'amari Allah ne ke tsoratar da mutane Ibrahim ya yi ko ya rasu ba ya ba ya sa rana ta samu zunubi ko ba ya hana rana ta حتى تنزل ما من شيء توعدون به الا قد رايته في صلاه هذه دول ابن الله القول الله يمنع من اسلم الصلاه لقد جئت بالنار حبت ان ودوتا وذلك حين رايتموني تاخرت شيء لوكاشن da raja da baya buta aka kawo ne za a nuna min da nan ga wasu sai na da baya sai sa duk inda ake barna inda ake fasadi inda ake saba ma Allah waje mara kyau aka ce kauce ma wannan waje mahabata an yusibani min nafsiha manzo Allah sai da aka nuno ne mutum sai da baya saboda kar zafin wuta ya same ni wa taraitu ya sahibal mijdani yajurru qutbahu fi an-nar sai na ga sahibal mijdani wani mutum ne yake da sanda kwagiri karshen kwagiri ko gefensa akwai mai makasa akwai abin da ke ɗauko abubuwa zai rasa abin shi yana tafiya da ya ga abin da sai matsala ya jawo in ba ganshi ba sai ya tafi in an gano sai ce a'a a sanda ce ta gawo ta karbi abin kana ya turku alhaji bin mihjani ya kasance shi kuma aikin sa in alhazai suka zo sai musu sasa yana da kwajin da sannan da ya sa masa abin nan a jiki karshen sannan akwai kungiya sai yana tafiya da kayan ka sai ya jawo in ba a gaishe ba sai ya tafi da gaishe mun gane ku in an gaishe sai a aikin da ke ku kan ji abin wannan aiki da yake yi sai ka tashi wuta abin da ya saka shi ba wai dukiyar kasa yake sakewa ga a a ne za kayan alhazai ya sake ba wai dukiyar alhazai aka karba aka wulakantar da su aka musu karya aka da su duk ba mun ba a wata kila hula ya dauka ko islamin ko dan aljafar abincin ko wani abin ya kawai abin da dauka kenan Allah ya saka su kamar Allah ya naje shi a cikin wuta فإن قتل له إن أخذ عليك قال إنما تألق بمثله إذا آه يا رب يا مقلم سناتا كثيرا وإن قتل عنه ذهب به إن وضع ذكر سيك في دعبين ساتا بيسي وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة إذن صاحبة الهرة هرنزا وتتأذينا ما دي أذابا ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا حرصي لما جلت نفع النموة kin daure ta ba ta abinci ba ba ki fita da zai tsinci abinci ba har ta mutu addinin da yake za a yi ma mutum azaba in ya azaba magi wallahi wannan addini ya fi duk wani addini duniyar nan wanda annabin da ya faɗi wannan magana ya fi duk wannan halitti tausayi annabin da yake abin dabba man za a yi kasa a tausaya masa sai shekar a tausaya dan adam har abada wannan ba zai faru ba har abada kun fahimci addinin musulunci kuskure musulman kun fahimci addinin musulunci kuskure da arna kafiran ma kun fahimci addinin musulunci kuskure addinin musulunci hajje ne alkhairi ne tun كل حتى الجنة ثم جيء بالجنة فأن أغنونا من أقصال الجنة نجل وذلكم رأيت رأيتموني تقدمت حتى كنت في مقامي حين لو كنت أغناي شوكبا هذا نطيع عند نطيع ولقد مرت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه سينا ميك حنونا نتوقع أعيك في الجنة جميلة كاوك وغني أمدينة وتجيل غاية إسوها ثم بدأني ألا أبقى sannan kuma sai na fi cewa kar na yi haka amma min shay'in tu a duna adunahu illa ba na fi salati hadhi duk wani abin na kai ku alƙawari na na wuta da aljanna duk an nuna min shi a cikin wannan tsayuwa da Thank you. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انك لا يضل من واليت ولا يحسد من عافيت تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول من بيننا وبين ما تريك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحمل به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله وارثا منا واجعل وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ba ka kai kasan waje wa'anda za ka je ka ba din nan arna ne kafirai ne suna jin ba daɗi in suka je suka ba su wa arna kafiri ya saka ya gudu ya ce ya bar su wallahi kan gaba su dawo da bakin ciki me yasa ka bar ma in rasa za kai ka bar a kasan ka wa'anda ke kwance a cikin sun ka ɗebi kuɗi a cikin marasa lafiya da daddare a je a gauta a ba a ba su sai Allah ya saka maka da alheri A akwai makarantar ina ake son islamiyya ne ba dai arna sun muka fada musu fada ba to a jihu na fa in bai abu ina ruwan duk abin da mutum yake son ba zai iya yi ba akwai abin da mutum yake sai ba zai iya yi ba sai a kai wannan kuɗi. amma ba cikin an canza tsarin rayuwa ba inda za a yi a tafi in za a da ba a ba a tsara wani karfi karfi to talaka da'iman sai dai ya mutu haka sai dai ya mutu wani ya yi hajji ya fito kam za ku jira talatin to ne kuma yi zai a lokacin da aka ɗauki aka ba wannan wani yana kwance a likita ba shi da magani ba shi da abin da zai shi ma musulmi na cikin kasa wane ne bisa zata duk ba da kai haji ko ɗaya ka saukar da farari sauran hajji da zaka yi duk fi lafi ba ka ba wannan ma je wanda bai taba zuwa ba zai fita da sauki farilla ba haka ba ne akwai wanda yake tafi asibiti ba shi da abinci ba shi da magani akwai wanda suke bukatar karatu akwai makarantu ba abin ba gama ba akwai wanda suke bukatar taimako akwai malamai wanda suke koyar da addini ba su da albashi kuma lallai ne sai sun koyar din kuma aikin suna da muhimmanci in aka sarrafa an aka ce abin da ake so kawai mutum ya kula kansa labarin duniya duk abin da Allah ya zai sarrafa suka ji lafiya ka sarar da a lokacin ka fi kowa hankali kenan a duniya suna ganin ba ka da tunani ka da hankali amma a lahira ka fi kowa rabo ba duk duniya ba haka ake ba ba akwai budget akwai kudi da ake ajiyar na zaman lafiya kudi na security kudi na menene menene don ka je ka ce za ka yanke addinin ka kai musulmi ne za ka yanke addinin ka za ce a'a eh in za su faɗi a'a kai abu yana a ji a ma ɗakin fili a katange an ga yi ba aiki gwamnati eh an zai makaranta ke na musulmai da ma'aikata ciki ina ake biyan su ina ruwan kasa su ina ruwan ga makarantun islamiyya ba su a je a gidina kan ka gama mulki shi kenan ka gama ka gina lafiyar ka ba ruwan ka mutu yau gobe ka kiri ba amma in ba haka ba kana zaune wata rana za ka sauka ko su sauke ka ko kai da mulkin ku rabu tunda ba kai ne farko ba ba kai ne za ka ramu karshe ba kuma duk abin da aka samu aka ce wa daga shi ma ataka Allahu daral akhirah albashin ka ce ba zai tabu ba ba zai isu ba to wannan dukiya da ake ajewa ana cewa security menene wannan aka ta za ta yi maka addini Allah ba zai karba ba ai ba za a yi taimaka ma addini ko za a taimaka ma kasa mu gwada mu gwada eh, ma'ana kishin kasa ma ko kishin addini mu gani a koyi mai mana ana ce an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake lamma tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah ya bar duniya aka zabi sayyidina abubakar ya zama khalifa wa kafara man kafara min al-arab wa inda suka kafir sai suka yarda musailamata wa waɗannan suka je yaman sannan sai wannan yake shi ma annabi ne wannan yake zaka zaka kaza shi ji lalaci ne sai sai na abubakar ya dauki matsayi yace zai yake tun da sun yarda sun daina bada zakka wa'ansu sun daina bada zakka sai sai na umar yake dan me za ka yake gaji suna fadar la ilaha illallah manzon Allah yake umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa in qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabahum ala Allah wa hisabuhum ala Allah sai sai na umar yake istinbati tunda wa'annan sun ridda wa'annan to wa'annan sun zo tawar cikin musulunci zakka kadai suka daina bayarwa dan sun daina bada zakka menene a kyale su mana sai ce wallahi duk wanda ya bambanta tsakani ya rarraba tsakanin zakka da sallah zan yake shi Allahu akbar محل شاهد كنا إمام البخاري وحسابها على الله قال والله زي سيدنا بقى نارا إلى الله لا اقاتل ان من فرق بين الصلاة والزكاة والله زي يأتي وان دي رغب سكان صلاة الزكاة دك أمور دك تيكتي دك مهمة تستيو دك الله لي يوم يفرق تولنا الله لي وزك تولنا دمني ذاكر شواني تستباتا تولنا دي يادا نتلوسيا فإن الزكاة حق المال اذا أي زكاة تتي حكي ندوسيا wallahi lau mana yace wallahi da za su hana ni ɗan kinkiya da za su ke kai wa manzon Allah sai sun daina bayarwa yanzu kamiyu ajuna ila rasulullah yace la qataltuhum ala manha yace wallahi da na tara yaki a yake su akan hana wannan zakka din to da sayyidina abubakar yayi abin da gaske sai kai kai sa kana umar radiyallahu anhu sai fa wallahi ma huwa إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق إيه والله ألا ني يبوء سيجل سيدنا أبو بكر يحكك يسعك يتبت دولنا الأمر سيدنا عمر في سيدنا سيوى للي ومن كيني بسيا متى كنا جنجينا متى كن فرقه لما زعل صلى الله عليه وسلم يبقى سيدنا أبو بكر يبقى الأمة إن با حفظة أمك تدور dan abin ya fi karfin sahabbai har sai na Umar duk da cewa shi dan yana tsoron sai na Umar rannan wannan al'amari sai da shi hankalinsa shi ne za ki zara ka sa yace duk wanda ya bude bakin ce manzo Allah ya mutu za a kashe shi Allah ya tsik kan kowa ya daure kowa ya rufe rasa abin da sai ga dattijo ya fito a lokacin ba shi tare da manzon Allah ya yi aure a wata unguwa yana wannan unguwa sai ga shi ya gabato zo da zuwa an ta masallaci kowa ya kowa ya hayyacin hayyacinsa ba abin da yake mutu bai sai masu komai bai sallama sai shiga wurin manzon Allah yayi sallama sai sun banci manzon Allah yake sajja hayyan wa maita ya rasulullah da ya tabbatar da cewa manzon Allah ba duniya shi kenan shi yana da imani da karfin idan zai dauka sai fito ya zo sai da Umar na jawabi duk wanda ya faɗi kaza yace kai kai su sai na Umar ya yakiya sai ya hau minbari da sai na Umar ya ga sai na Bakar ya hau minbari ya san abin da gaske fa da sai na baka ya hau mimbari sai al'umma duk ta juya tana kallon sai na abubakar sai ya musu jawabi yace ayyuhan nas ya jama'a man kana ya'budu muhammadun muhammadan fa inna muhammadan qad mata duk wanda yake bauta ma muhammadu Muhammadu ya mutu ya bar duniya in gidan shi kake yi oho wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut in Allah kake yi wa Allah shi ne rayayyen sarki dinan wa da'iman hayyun la yamut وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله اكبر. إيه، منظر الله اصيب من ذنبي قبل منك دعنا قائدة في أصول ما جاز على المثل جائز على المماثل إلى النبي إبراهيم إلى النبي موسى ina annabi yusuf ina annabi manzanni kaza kaza duk ba manzanni ne? ya halatta cin hakkin su ne su ko da suka ma ma jaza alal misli izin alal munafi yace in dai Allah kake wato Allah shine rayan sarki wa ma Muhammadu illa rasulun sallallahu sai na Umar yace sai ka ce yanzu aka saukar da ayar kamar da aka taba karanta ta shi ke sai masallaci duk baki daya a Madina duk lokokin Madina aka kama wa ma Muhammadu illa rasulun qad min qablihi rusul afa inna sa'ukum nasrakum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin wannan ya karanta aya wannan ya karanta aya sai kowa kowa ya dawo cikin hayyacinsa wane ne yake ki mutane a wannan matsayi sai na abu bakar fitina ta farko ke ne in ba haka ba sai a fita da ra'ayi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai karbar duniya ba bai mutu ba matsayi na biyu da aka zagi ta na abu bakar zama khalifa shine sai wasu kai ridda wayannan suka yi ridda wayannan suka ce to su da ba su yi rigga ba amma zakare to yana da wahala kudin nan a rabu da shi ba yana da wahala su ba za su yi da zakka ba to sai na Umar ya ga a tafi da al'amarin haka nan mana in kada zo a matsanta musu kuma su yi yaki su fitar gaba daya ya sai na Umar ya ce wallahi da a ce suna ba manzon Allah zakka sun kiya ko ko ko ne ko min kankanta yanzu su ce ba za su kawo ba wallahi sai a yake Allahu akbar zan yaki wanda ya rarraba tsakanin sallah da zakka sai na Umar sai ya ga a ce abin da gaske ne sai ya ga akan haka to matakai-matakai haka matsayi da yawa suna nan haka ne ba sai na abubakar har sai da sai na ali sai da yana sai na umar haka har sai na umar yake la bakani lahu bi ajin lasta biha ya abar haka duk sa'an da matsala ta zo sai zafi aka rasa ya za a yi ko sai na umar ya zartar da hukunci da sai na ali ya zo sai sai ga abin da ya faru kaza kaza kaza sai ke to amma dai ba ne ne ba aka za a yi ba ba ce wannan yaji a kama shafa da kake to ya za a yi in kai ne me kake gani dan an san sayyidina aliyu da mu'azu cikin hukunci cikin kaza sun kai matuka sayyidina aliyu shi shine ake ce mishi halalul mu'dilat duk sa'an da mas'ala ta tsanani ta kai ta kawo sai su sayyidina aliyu za su tsoro Allahu akbar shi ne sayyidina umar yake wani ba da su aka je aka ce ga wani ya auri mace a cikin idda dan me zai dai aure mace a cikin idda fa'ida man yasa ajala bi shay'in uqiba bi irmanihi ko man istajala bi shay'in uqiba bihi al-mali haka yake cikin ka'ida ko ka'ida shar'iyya duk wanda ya gaggauta abu sai a ayi aladabtar da shi da harasa masa wannan sai sa duk wanda ya kashe ubansa ba ba shi gado za a ba shi gado ba sai sa manzo Allah yake na ha an talaqi rukban dan aje a sarrafa fatake suna zuwa tun kafin su kawo kasuwa a aka hana sai gaggawa sai aka haramta masa wannan to sai suka dauki wannan sai sanna Umar yake ai wannan za a ladabtar da shi a raba tsakanin su ba aure tsakanin su har abada shine ma mazhabin malikiya har zuwa yau wani bangare to sai matsala ta yaɗu dama ta hanyar ibnu umar ta hanyar ka kaza kaza shine zai zai zama inda imam malik ya kaza don dama imam malik an zuhuri an nafi an ibnu umar ibnu umar kuma so wa an umar mahaifinsa ai san bi kenan to sai ra sai na ali ya zo sai aka ce ga abin da ya faru ka ka za za ka za ka za ka ga abin da khalifa yake amma da ni ne ba haka za a yi ba me kake gani ya za a yi yace eh sai a raba su sai iddar wannan da aka raba su yanzu ya aure ta cikin idda ba ma auren babu ko a raba su sai idda tun da ya sami an an daura aure ya sami ta sa'an nan ta je ta cika iddar da take wancan da take yi ba a gama ba din a biya ta dake ko bai tunma da kushi ya biya ta masa amma sai na aliyar da ya faɗa kenan sa'an nan daga bayan ka gama idda wannan ya ga dama ya aure ta ko mun sai sai na Umar ya dawo kan wannan يقول لا أبقان الله بأرض لست بها يا أبا الحسن الله أكبر يقول جئ إن دباك من na علي kada Allah ya kafa yawan da ni aure ma'ana inda za ka yi hukunci kowa ya turo ai da ne ai ranka da yalla bai ai kaza kaza kaza kaza wallahi tallahi za su za su ka a cikin za su saka kacin azabar Allah madaukakin sarki to sai na Umar yana lura da waɗannan da wani zai ce masa ya hadisin ai al'amarin nan ba dama ina ma da an yi ya wasiya wasiya sai na Abbas sai Abdullahi dan Umar wannan filafa an yi zo fadanci kenan ko ko kuma sun ci fadanci ko ma'ana ya zo ran khalifa zai yabi kan khalifa sai Abdullahi ɗan Umar ma'ana na Umar ya nada sai ya nada Abdullahi dan Umar yace hadhihi nasiha ma urida biha wa sunna wallahi wannan nasiha ba dan Allah kai ta wannan nasiha ba dan Allah kai ta ba Abdullahi ɗan Umar da bai iya suka ba zai saki matarsa ma ya sake ta a cikin haila ya kuskure a cikin addini zai dauki al'amarin al'umma na danta hannu yanzu mulkin ake kallo ko ko a'a nauyin ke duk ba da kake kallon mulki kai ka haukan kujera ga kuɗi ga motoci ga telefon ga iko sai ka sa hannu abu ya zamo za ka halaka wallahi shekar kana shiga ofis iblis zai zauna kan safadar ka manta da imani ya sa duk sa'an da shiga ofis a own bi kalmatullahi tammatu min sharri ma khalaqa ko a mun kai kana zama kan wannan kujera mai kewayawa da mai da bai kan ko ne dauke nan inda shi ne halaka mutane ke yanzu Abdullahi dan Umar da shi ka da ya kuskure a cikin dauki al'amarin al'umma na danka masa to na mu je mu ce Allah in ce ma Allah ne yace a a ya isa wannan abin da nayi mulki ya isa wannan jagoranci da nayi ya isa in nayi daidai ali Umar dun sun samu sun shiga ciki in kuma kuskure muka yi wannan laifin ya isa kada kuma a je a maimaita Allahu Allah da shi ne da aka zo za a kashe shi ce abin da dai gani Abdullahi dan Umar nan ba shi ya aika shi ya aiki wa aka aika wurin na ra'ayita ana roƙon ta inda za a binne khalifa Abdullahi dan Umar yana nan amma sai na Umar ya kauce ce abin da yake gani ne wannan al'amarin ba zai dace da kowa ba sai sai cikin waɗannan da manzon Allah ya bar duniya ya yarda to cikin waɗannan yake ga duk baki dai akwai mutum daya suna da dangantaka da Sayyidina Umar mijin kanwa Sayyidina Umar ne Sayyidina Umar ke kirkiro shi ba saboda kada ma ya kawo wani kusa da shi yace wa'annan su wane ne Usman da Aliyu da wane ne wane ne su wa'annan al'ashara da mashari sauran al'ashara da mashari yace su ne su fita cewa duk wanda ya zama halitta a cikin su kuma masa biyayya ga nasiha ta ga nasiha ta ga nasiha ta. don al'amarin al'amari ne mai nauyi ba matsayi ba lagwaran da ke ciki ake kallo ba duk sa'an da ake kallon lagwaran da ke ciki ka je ka sha lagwada ka kai da iyalin ka al'umma za ta wahala tunda sai an gama da zalunci sai an wanke kalar da al'amarin mutane sai an yi dabara duk turanci ne duk ko turanci ne yake gwada maka yana nuna yana gwada maka yaya za ka kai ka ji daɗi ba ruwan ka lafiya ko a saka kauda abin da yake gwada maka yaya za ka yi ka iya yaudara ya za a take tsara ya za a to wannan hakkoki ne na jama'a duk baki daya ba fin su kyau kai ba suka zabe ka shugaban kasa ko gwamna ko sarki ko malamin zaure ko malamin koro ko malamin masallaci Fim su kai a'a saboda al'amari ba zai tafi ba sai an ɗaya saboda sa'annan al'umma ta bi in ba al'amari ya zama da ya zama harguwa da hayaniya to tun da aka ɗora ka ɗin nan ka zama sayyidul da qadimun sai sun ci tukunkaki. sai an biya su albashin su nan nasa ya fito in za ya kare ya kare a kanka Kula ba amana ba ce, wa'annan abubuwa da aka tara su duk baki ɗaya hakkin da kai kaɗai ne? Kai ɗaya ne a cikin miliyan, kai ɗin nan ɗaya ne a cikin nawa. Ne kai ka zo kai ne kai kai ne dukkan su baki ɗaya sai kai abin da kake so sai abin da ranka ke so. ko da wa'annan al'umma duk za ta tozarta wannan yana da matarsa da ƴaƴansa wannan yana da matarsa da ƴaƴansa wa'annan manyan ma'aikata ne wa'annan matsakaita wa'annan kan kowanne a cikin su sai da kuɗin su zai rayu kuma duk abin da suke nema din nan hakkin su ne da aka yanka musu aka ajiye aka ce sai ka sa hannu a biya duk sa'an da ka ɗauka ka je ka ajiye wai don ka samu intanet lokacin su na kai ka kawo ka biya su in ka bar lokaci ya kai baka biya su ba wallahi ka shiga haƙƙin su ka zalunce su in suka je suka kuntata a cikin rayuwa suka ce Allah ya isa sai Allah ya dagula maka rayuwa abin da yake wajibi a kanka haƙƙin su ko da ba san wannan haƙƙin su ne kawo ina ma'ana mun zabe ka shugaban mu ka je ka tsare mana ne haƙƙin mu ba ka je ka tsare haƙƙin ka kai kaɗai ba ba haƙƙin su zama hakkin ka ba to amma da yake abu ne aka koya a wurin turawa dabara ba tura bai imani da ranar lafiya ba yasa dabara da yake da shi duk bara da yake sai da ita duk yaya zai yi tara abin yaya zai ya ji daɗi yaya zai yi kaza ba ruwan da kai sa'annan abin da kake jin daɗi din duk baki ɗaya hakkoki ne na talakawa da mara lafiya da mai kurji da mai yare, wa'annan da wani duk ka tattara kai kaje kana jin daɗi da in ba dan sun zama talakawa ba ya za kai ka zama shugaba to abinda addinin musulunci ke gwada kenan in ba kuma adalci aka zo ba duk dabarar wallahi wallahi sai ta je a banza da wasu kuma mu zo mu kuka da idanun mu dan Allah ne ya halitta ya tsara rayuwa yadda za a bi rayuwa ta tafi daidai don na san dare na sauki duk dabaran da sai sai sa Allah in sa Allah abin da nake so bukata ta tafiya dan ka kauce sai sa tilas kila sa Allah bukata ta tafiya a'a sai ka bar son zuciyarka sai na bar son zuciyata sannan mu da sannan mu dawo kan turba sai ka ji dadi sa'annan ni ma da ji dadi amma in kace sai ni kadai zan ji dadi sai na zo na jin dadin duk baki daya dan duk abin jin dadin da na na zo sai ya ka hankali اللهم اهدنا فيما وتولنا فيمن وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك لا يذل من واليت ولا يعز من عليك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعل من وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك منا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم. Baik, di ruang abu da yake malin mawuni Allah ya yuradu alal fikra mun karanta shi guda mai mai tashi ne eh. babu idza qala mushriku inda al-maut la ilaha illa Allah shin mutum yana nan da musulunta ba sai lokacin da ya ga mutuwa fili wuri wuri in ya faɗi kalmar za ta yi amfani sai malamai su kai sabani suka ce a'a ba za ta yi amfani ba tunda ya lokacin ya riga ya kai gargara to in ba za ta yi amfani ba menene ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma babban sa gashi zai mutu yace ya ammi kun la ilaha illa Allah kalimatan uhadi laka biha inda Allah sai suka ce wannan eh, fa qutubiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa imam al-bukhari da ya faɗi eh, tarjama sai shuru bai ba da jawabi ba yace babu idza qala al-mushriku dan babu sai da muhaza babu al-khabar al-mubtara idza mutadammin al-ma'na shar قال المشرك قال في مالك المشرك فاعل عند ظرف الموت مضاف إليه لا إله إلا الله شين مقول القول وإن يفعل هكا منين جوابي في بعض جوابي بس إيه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي والذين آمنوا